Gidan Rina littafi na goma sha uku. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai da tsira bisa shugabanmu annabinmu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sa da maran suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa tashi Amma littafin gidan rina littafi na goma sha uku a littafin da ya gabata littafi na goma sha biyu mun dakata ne daidai inda miƙewa yana murmushi suka sauko daga downstairs hannayensu sarki da juna suka nufi dining area ɗaya daga cikin kujerun dining table ɗin ne ta ja mishi ya zauna ta ɗauki plate ɗaya ta yi mishi sabin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 da Whole Nigerian ake ji da su, kasancewarta ƙwararriya ta kuma san makamar aiki yasa cikin ƙanƙanin lokaci sauran ta ya fice ya fice. A hankali take tafiya, ta fito ne daga Wuse Zone Magistrates Court, hannunta na dama riƙe da jakar laptop ɗinta, ta nufi parking space ta shiga motarta ta yi reverse ta fito daga harabar kotun. dare gida ta wuce, tana gama parking ta fito har ma ta nufi hanyar flat ɗinta sai kuma ta fasa ta nufi hanyar na Maryama. ta sha magiya kafin babu laraban ta buɗe mata kofa bayan ta shigo sai da ta fara leƙawa ɗakin maryama ta ga halin da take ciki sannan ta dawo falo wurin baba falon ya ɗauki shiru na wani ɗan lokaci kafin nan barista A ta kawo ƙarshen shirin nasu ta hanyar cewa baba ki haƙuri don Allah da takurawa da nake ta yi miki wanda kusan kullum idan dai zan fita ofis ko na dawo sai na biyo flat ɗin nan ina yi miki magiya da ki buɗe ki buɗe min kofa ga alama ma yau da kin gaji ne da manacin nawa ko shi yasa ma kika buɗe min ba tare ma da ƙorafi ba A jiyan zuciya Baba ta yi kafin nan ta ce ki yi haƙuri ‘yar nan. Ba na da zaɓin da ya wuce na hana ki zuwa sashen nan. Yau ɗin nan ma na yanke shawara na buɗe miki ki shigo saboda akan idanuwa na zai zaituna ta fita. Yanzu ma ina shawartar ki dan Allah da ki yi gaggawan tambaya ta abin da kike so ki sani akan rayuwar Maryama. Ni kuma a shirye nake da na baki amsa. Murmushi barista A ta yi tare da gyara zamanta ta ce, Baba, menene alaƙar ki da Maryama? Tsawon wani lokaci ne kika ɗauka tare da ita? Me kuma kika sani dangane da ciwon ta? Sai da Baba ta gyaran ɗaurin ɗan kwalin kanta kafin nan ta ce, Alaƙata da Maryama ta samo asali ne tun shekara talatin da biyu da suka wuce a baya. Na kasance ‘yar aiki a wurin Maryama. Mijina ya mutu ya bar ni da marayu ‘ya'ya har guda hudu mahaifina ya mutu mahaifiyata kuma makauniya ce sai ta yo bara ma muke samun abin da muke ci saboda ma babu wani dangi da zai iya tallafawa a rayuwar mu ba ma da shi saboda su ma suna fama ne da nasu talaucin shi yasa ma basu neme mu domin su taimaka mana ba hasali asali na ni yar usulin guru local government ce ta cikin jihar Kebbi tsananin talauci ne ya kawo ni aikatau a garin Abuja wannan wanda a nan Allah ya haɗa ni da Maryama, haɗuwata da ita shine silar da rayuwarmu ta canza ni da zuri'ata. Idan na ce zan tsaya gaya miki irin ɗimbin alkhairin da Maryama ta yi min a gare ni, wannan makirar mata za ta dawo ta tarar da ke a nan. Haka ne baba, sai kin hanzarta ni kaina ma bana son ta ta tarar da ni. Baba ta yi gyaran murya tare da cewa ciwon Maryama ya samu asali ne a lokacin da take ɗauke da juna biyu har na watanni shida, sai kawai muka wayi gari da ita a haukace. A lokacin Alhaji na nema mata magani daga baya ne ma ya daina kulawa da ita, kamar dai yadda muka wayi gari da ita a haukace, haka muka wayi gari ba wanda ma ke tada ko da zancen ta ne. Tsananin tausayin rayuwar Maryama da ɗimbin alkhairi da ta yi min a baya yasa na zaɓi na sadaukar da rayuwata a gare ta. Shi yasa duk tsawon waɗannan shekarun nake zaune da ita duk da dai a wasu lokutan zaituna tana min barazana ina da yaƙini ta bar ni ina da yaƙinin ta bar na zauna da Maryama ne saboda ta san ba wanda zai iya zama da ita sama da ni. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da na sani akan rayuwar Maryama. Baba, a labarin ki kin ce Maryama tana da juna biyu shin ta haife shi idan kuma ta haife shi ina abin da ta haifa Maryama ta haifi cikinta ya mace sai dai fa bata zo da rai ba kamar yadda na samu labari daga bakin zaituna kina nufin lokacin da ta haihu ba kya tare da ita ne kwarai ba na tare da ita saboda na tafi zuru na tafi suru sakamakon rasuwar da mahaifiyata ta yi numfashin marisa a yake fita kaɗan kaɗan a hankali barista ta sauke numfashinta kafin nan ta ce Allah ya ji kanta ya gafarta mata amin cewar baba sa'a ta kalli baba ta ce ki kwantar da hankalinki baba insha Allah Maryama ta yi kusan samun lafiya cikin kwanakin nan dadi zai fita da ita kasar waje murmushin takaici baba ta yi haɗe da cewa idan ma har kasar waje zai fita da ita to kuwa har ma abada ba za ta samu lafiya ba subhanallahi baba me yasa kika faɗi haka saboda ciwon ta ba na asibiti bane balle ma har a fita da ita kasar waje gyaran zama risa, gyara zama barista ya eh ta yi ta tattaro duk wani gaba ɗaya natsuwarta ta ƙura baba idanuwa kafin ta ce ban fahimce ki ba baba warware min zare da abawa don Allah ciwon Maryama bai da alaka da asibiti saboda asiri ne a kai mata asibiti kuma ba sa da maganin warware asiri wani shegen suwitin ya zubo ya wa barista a fuskarta da sauri-sauri ta ciro hankicin ta yi wifin ɗin muryanta na rawa ta share wannan zufan nata asiri kuma baba to waye mata asiri har ta haukace tabbas asiri aka yi ma 'yar nan kuma ma ba kowa ba ne face zai zaituna kuma lokaci zuwa lokaci tana sabunta asirin tare da saka wata likita mara imani irinta tana mata allura Duk lokacin da aka yi mata alluran sai ta ɗauki kwanaki masu yawan gaske kafin nan ta bar ihu haɗe da gurnani. In taƙaita miki kan sabo yake dawowa dal in an mata wannan allura. Sosai ba da A ta tsorata ta kuma sha jinin jikinta tabbas mamma ta cika cikakkiyar mara imani la'ananniyar mushirika. Da ƙyar sa ta buɗe baki ta ce, Baba, na yi miki alkawarin ko da zan rasa numfashina sai na ceto Maryama daga hannun wannan makirar mata. wannan alkawari na miki daga haka ta ɗauki jakar laptop ɗinta ta fice babu ta bi bayanta da kallo sosai yarinyar ta bata mamaki ta yaya ma za ta iya ceto maryama a wannan hali da take ciki wannan shine abin da ya ɗaure mata kai ciki da mamaki da ya kasa sakin fuskan da ta miƙe ta riko ta je ta rufo kofar barista iya ko barandan flat ɗin ma bata kai ba motar mamma ta shigo gidan da sauri-sauri ta ƙarasa isa flat ɗin nata ba tare da ɓata lokaci ba ta tura ƙofa ta shiga saboda tun da ta fara zuwa aiki Aliyu yana nemo ya nema mata ‘yar aiki har guda ‘yan aiki ya nemo mata ‘yan aiki har guda biyu tana shigowa mayan falo Salama Salama Salami ne ko Salama ne ta fito daga kicin ta karɓi jakar hannunta tana faɗin sanar da zuwa anti yauwa Salama ina Bintu ina ta shiga Gani anti cewar Bintu tana fitowa daga kicin ɗin. Ina fatan dai babu wani matsala ko? Babu anti shikenan. Bari na watsa ruwa kafin nan na fito. Ɗaya daga cikinsu ta cire fresh fish a freezer. Ki je ki cire mana fresh fish kin ji ko? A freezer zan yi girki. To anti suka haɗa baki Salama ta bi bayan ta riƙe da jakarta suna zuwa ƙofar betrun ɗinta ta karbi jakar saboda ba ta yarda da 'yan aikin nan nata suna shiga mata ɗakin mijinta ba ko ko ɗakin baccinta. ta amince da hakan ba. Ko falon sama ma ta bari suka shiga ba iyakacin su dai kawai falon ƙasa sai kuma aikin kicin. A gurguje ta yi wanka ta fito ta zuba abubuwan da za ta yi. Ta zuzuba komai da komai ta saka winter Bayan ta kammala tana saukowa downstairs kai tsaye ta wuce kicin din da taimakon 'yan aikinta ta kammala haɗaɗɗun girkinta ta shirya tebur din lokacin ma har an fara kiran sallar magariba. Wanka ta yi haɗe da alwala bayan ta gama idan da sallah ne bata tashi ba sai da ta sallaci sallar isha'i tana gamawa ta shiga tsantsara kwalliyanta. Ta shirya cikin simple gown na, eh, na shakin material. fitinannen ƙamshinta na fitar hankali ne ya fara tashi a jikinta ta sauka ƙasa ta kame a tusita tana jiran dawar oga ali oga ali ardo wato kin ali ardo misalin karfe tara da mintuna arba'in da hudu na dare aliyu ya dawo gida sosai yau ya ɗebo gajiya yana shigowa mai falo ya arba da ita ta sha kyau na ban mamaki da sauri ta tashi ta nufe shi da sannu ta karɓi kayan hannun shi sai kawai da ya ware mata hannayen shi Ba tare da ɓata lokaci ba ta shige ƙirjinsa ya rungumo ta tsam a jikin shi yana shafa gadon bayanta ya raɗa mata a kunne I miss you so much wife. Cike da shauƙin son shi ta mayar mishi da I miss you too my king. Ya ciro ta daga jikin shi ya kama hannunta suka nufo upstairs. Ruwan wanka ta haɗa mishi ko da ta fito ma ya cire kayan jikin shi daga shi sai ɗan gajeren wando. Da sauri ta kawo da kanta tana faɗin yallaɓai na haɗa ruwan bari dai na je na haɗa maka abinci kafin nan ka fito ka ji? Ta juya da sauri za ta fice daga ɗakin cikin zafin nama ya finciko ta ta bayan kamar ma za ta faɗi. Ya tare ta da faffaɗan ƙirjinsa. Hogin ɗinta ya yi, ya tackling ɗinta kamar ma zai shigar da ita jikin shi. Yayin da ya shiga yawo da hannayen shi a sassan jikinta, harshensa ya zura a kunninta yana tsotsa tuni ma jikinta ya ɗauki rawa. Romance ɗinta yake yi kamar wani sabon kamun hauka ta kasa motsawa jikinta ya wani mutu murus. duk ilahirin ƙafafun da na rawa suna neman kasa ɗaukar ta jin yadda take yin laƙwas ya sa ya ɗauke ta cak sai bisa gado ya yi connectin ɗin list ɗinsu ya shiga ba ta hot fresh france kiss irin mai masifar shiga jiki cikin sauri ya yi undressing ɗin jikinta ganin hakan tsoro ya biya kamata. ta shiga tutture shi daga jikinta tana cewa don Allah ka daina bana so yin laɓai na ce ka daina ban so ta ƙarashe magana cikin irin shautin ɗin nan alamar ta ji tsoro cak ya tsaya da abin da yake yi kamar ma an yi ruwan sama an ɗauke ya tsare ta da idanuwansa da suka canza kalar suka koma dishi-dishi ta kau da ta. ya haɗe yawo kafin a sanye ya ce menene ba kya so ɗin amina ni ko kuma sunna da nake ƙoƙarin rayawa shiru tai don ba ta bata ma san ansan da za ta ba shi ba ki amsa min mana amina ya katse mata shirin nata muryar da narawa ta ce baka ci abinci ba labai ce miki ne ina jin yunwa ne ya faɗa yana zare mata jajayen idanuwansa alamar tambaya a'a ta faɗa cike da wani sabon tsoro to kin gani ban faɗa miki ba ki bar ni ne abina ki bar ni ne abin da nake so kin ji please a'a yallaɓai ba zan iya ba ka je kai wanka da sauri ya kalle ta ta sake kauda fuskarta ta da ma rantsa idanuwanta Amina, ko ina da body odor ne? Yana magana haɗe da shinshina jikin shi, ta girgiza kanta, a'a. To idan ma ba haka ba ne Amina menene? Ni gaskiya I'm not ready kuma yunwa nake ji. You are not ready? Ya maimaita magana, wanda ke nuna matsintan mamakin shi. Ya saki ɗan siririn tsaki ya ture ta daga jikin shi, wani mugun haushin ta ya lullube shi. A fusace ya nuna mata kofar fita, dalla shi ki fita min ba na son maganin ki. ba kya da wani amfani a wajena. Matuƙar ma ba za ki iya mallaka min kanki ba ko a mafarki kar ki sake zuwa wajena tashi ki ɓace min da gani. Jikinta ya ɗauki ƙyarma ta buɗe muryanta a raune ta ce I'm sorry yallaɓai I don't mean to hurt you. Cikin fushi ya katse ta hanyar cewa shut up please I don't want to. Ba na buƙatan kominki. Shut up please I don't want your poking. apologize just leave my room right now yadda ya ƙara shan magana cikin hargowa kamar zai kai mata duka ya sa ta miƙe ta ɗauke rigarta jikinta na rawa ta saka ba tare da ta sake furta kuffan ba ta fita daga ɗakin ya nemi gefen gado ya zauna da afikan shi wani irin takaicin baƙin cikin barista ne yake ji ai ita ba ƙaramar yarinya ba ce da za ta nemi ta wahalar da shi kuma ma a wannan shekarun nata ma ba za ta ce ma ba ta san ma menene aure ba tsabar ta tsane ne kawai ne, don tana sona ba za don da tana sona ba za ta ƙi mallaka min abin da yake halal ɗina ba daga ɓangaren zuciyar Aliyu ce da shi take faɗa masa haka ba shakka haka ne ya faɗa a bayyane ya mayar da ganin shi ne akan erection ɗinta ya matse kafafuwan shi yana sauke numfarfashe tsawon rayuwar shi bai taɓa jin filin irin wannan ba Miƙewa ya yi ya buɗe batirin, ya shiga, ya yi wanka, ya fito, ya saka bugza ya sauka ƙasa. Har zuwa lokacin marar shi yana mishi wani kalan abu. Yana saukowa ya hango ta zaune a dining area ta yi wuƙi-wuƙi kamar ma kazar da ƙwai kamar ma kazar da aka tsamo daga ruwa. Ya taɓe baki yana ƙarasowa ta miƙe jikinta na bari ta ja mishi kujera. Buge mata hannu ya yi. Kamun nan ya juya ya galla mata rara yana cewa, ba na ce ki rabu da ni ba? Sadda kanta ƙasa ta yi, idanuwanta suka yi raurau. Tana kallo ya zari filet ya yi sabin ɗin kan shi har ya kammala cin abinci tana tsaye tana kallon shi. Yayin da shi ko kallon nashi ma haushi ne take bashi da take yi. Ya raba ta ya wuce bathroom ɗin shi. Kasa cin abinci ta duk da tana jin yunwa. Kofi kawai ta iya sha. Ta wuce ɗakinta ta rabka uban gobe, me yasa ma Aliyu ba zai fahimce ta ba. Ba ta taɓa keɓewa da wani ɗa namiji ba sai shi. Wannan shine first time ɗinta to me yasa ma? Me yasa? me yasa ba za ta ma tsorata ba in fact ita ba bata kawo wannan abun a nan kusa ba ta miƙe jikinta sun yi laƙas ta sanya sleeping dress ɗinta ta kashe bobs ta bi lafiyar gadonta har ma ta fara bacci ta ji an murɗa handil ɗin ta buɗe idanunta da sauri-sauri ta koma ta mayar da su ta rufe gabanta na ci gaba da faɗuwa tana jin lokacin da ya iso ya zauna kusa da ita yana kallon innocent face ɗinta da ke haskawa a cikin dibla ɗin da ke haskaka ɗakin Yanayin gefen gefenta ya kwanta ya saka hannayen shi ya rungumo ta, ya tura hancin shi cikin neck ɗinta, yana shakar ta, Ya raɗa mata, idan ke zaki iya bacci ina fushi da ke, ni to ba zan iya bacci mala'iku rahama suna tsinke miki, suna tsine miki ba. Ki yi haƙuri wafi, ba zan sake ba, tunda dai ba kya so zan jira ki har zuwa sanda ma kika yi ra'ayi da kanki. A jan zuciya ta sauke ta buɗe baki da zumar bashi haƙuri. ya faɗa yana ɗora yatsan shi akan soft lips ɗinta ya ce please wife ban haƙurin nan ya isa ka ni fa ba zai rage min raɗaɗin da desire da nake ji ba murmushi ta yi mai cike da zallar tausayin shi da za ta iya da za ta ba shi abin da yake so ya gyara mata kwanciya akan cinyar shi ya ce ki yi baccin ki kin ji ko babu abin da zan miki ta gida kanta tana ƙara shigewa jikin shi ya rungumo ta tsam yana shafa bayanta ta hankali ta shiga lumshe idanuwanta ya yi holdin din nose ɗinta yana faɗin sai shegen son jiki kamar mamage amma ki ce wani ba kya so ɗan ƙaramin duka ta kai mishi a ces ɗinsa ta ce ya siriyar dariya ya ja musu abun nan ɗin abun lulluɓen nan kawai sai suka shige ciki to kuma kullum lulluɓu babu abin da za ku yi ma ai shirme ne kawai gwara ma ka koma ɗakin ka kawai ma Washe gari misalin da safe ne ko da rana ne dai washe gari. Tsaye take a kicin tana haɗa breakfast, ‘yan ta na taimaka mata. Aliyu ya shigo kicin ɗin da sauri-sauri, ‘yan aikin nata ma suka fice, saboda barista A eh, ta samar musu da sun ga Aliyu za su bar wurin. Yana karasowa dab da ita, ya rungumo ta ta baya ya ce, Good morning my wife my lovely wife." Murmushi ta haɗe da cewa morning, how was your night? Kunnen ta ya riƙe ya ɗan murɗe shi ya ce ban sani ba. Ƙyalƙyalewa da dariya ta yi kafin nan ta ce um daga tambaya sai cibi ya zama ƙaba ba. Ya kashe mata ido ya ce e ɗin an faɗi ɗin. Cikin dariya ta ce to Allah ya baka haƙuri mu je na baka abinci na ga kana son ma ka sani ne latti kuma mayo ma ina da hiyarin a kotu. Suna kammala breakfast ɗin suka fita a tare direban shi ne ya ja shi ita kuma ta ja motar ta kai tsaye can ba ɗinta ta nufa kafin nan lokacin lokacin shiga ya yi barista Z ta kira ta ta bata labari da baba Laraban ta bata a jin zuciya barista Z din ta ce da za a yi a yanzu shine wannan al'amarin ba za mu iya solving ɗin shi mu kaɗai ba dole sai mu sai mu nemi taimakon malam tana nufin kakanta ni ma na yi tunanin haka saboda baba ta ce dai asiri ne kin ga dole dai sai an warware shi ko ba matsala to na dai baro ofis ko gida ma zan je sai na biya ta gidan shi in ya sau lokacin da zan tafi ko duk yadda ma muka yi da shi zan tambaye ki zan kuma faɗa miki a waya Shi na gode, babes Allah ya saka miki da alkhairi amin summa amin amma dan Allah ki daina min godiya babes saboda ma fa kin fi karfin haka daga gare ni kafin barisa sa, ta furta uffan har ta yi hanyin of na wayarta shikenan karfe biyar da rabi ta dawo daga ofis kai tsaye ta wuce flat ɗin Maryama cikin sa'a baba Laraba ta buɗe mata kofa ta shiga. Bayan sun gaisa ne ta shiga ɗakin da Maryama take ajiye lapcot ɗinta. Tech code ne ko lapcot? Ai, ka ji ni kuma lapcot. A abun asibiti ne lapcot. Tech code ɗinta. Ta fara cirewa ta ajiye sannan ta durƙusa a gaban ta fara cirewa ta aje sannan ta durƙusa a gaba cikin rashin tsoro ta kwance mata sarƙa da ke ɗaure da ƙafafuwanta da hannayenta a tsorace baba ta ce me kike shirin aikatawa yar nan kwance ta nayi baba wanka za mu yi mata zaro idanuwa baba ta yi cikin kaɗuwa ta ce dan Allah ki rufa min asiri yar nan kar ki janyo mana bala'in zaituna mumushi ba da sa'a ta yi haɗe da cewa kar ki damu baba babu abin da zai faru bakin ce ba ta duka ba kwarai kuwa ba ta duka sai dai in ina jiyo mana abin da zai iya faruwa ne baba kenan wannan kada ya baki tsoro ko ya sanyaya miki gwiwa. Allah yana tare da mu. A jin zuciya Baba ta yi wacce ke nuna ma tsoronta a bayyane. Baba za ki iya yi mata wanka ke kaɗai ko sai na taimaka miki ne? Zan iya ‘yar nan, amma fa ina ji miki tsoro zai tuna ta riske mu, saboda ta hana ni in yi mata wanka. Motsawa ta fara yi, matsowa dab da ita da sa'a ta yi ta dafa kafaɗarta ta ce, ki kwantar da hankalinki Baba, insha Allah har mu gama ma ba za ta shigo ba shi kenan yar nan tunda kin faɗi haka bari na haɗa ruwan wankan sai ki taimaka min ko na shigar da ita banɗaki bayan baba ta haɗa ruwa barista A ne ta taimaka mata suka kama Maryama wacce ma bata da nauyi ko kaɗan suka kai ta bathroom barista A ta fito ta shiga zab ta shiga tsaftace ɗakin kafin nan ka ce ko ba ma tuni ɗakin ya yi tsaf ta koma falo ta share shi tas tana cikin mofin babu ta shigo tana faɗin ke yar nan da kanki kike wannan aikin barisa ta ɗago idanuwan tana murmushi ta ce babu komai baba ai na saba baba ta ce duk da haka dan Allah ɗakin nan ƙazantar shi yayi yawa ƙazantar shi ba na wasa ba ƙazantar nan tafi fi ki Allah ya saka miki da gidan aljannar Firdausi ya taimake ki da niyyar ki ta alkhairi amin ya rabbi Ki ci gaba da taya ni da addu'a baba har na cimma burina na fitar da Maryama daga ƙangi da take a ciki. Addu'a kan ina yin yar nan, sai dai fa ina ƙarawa bisa ga kowace wadda nake sai in ƙara kawai. To madalla baba, mu je na ganta kafin nan sai na wuce ko? Suka iske ta zaune akan kan tais. Baba ta sanya mata kaya masu kyau ta sadda kanta kasa kawai tana rera kuka mai karamin sauti. Cikin sauri-sauri sa'i ta isa kusa da ita, ta durkusa ta ɗago haɓarta. Tana kallon fuskarta wani irin mashahurin faɗuwar gaba ta ji ya bayyana. Allah sarki ashe kyakkyawa ce wahala ce kawai da karanta ne suka dusashar da fuskanta. Gyaran murya barista A ta yi. Tana faɗin subhanallahi umma me kike ma kuka akwai inda yake miki ciwo ne? Shiru babu amsa sake cewa barista ta yi faɗa min dan Allah umma na idan ma kina son wani abu na yi miki. na yi miki alƙawarin wallahi zan ka miki duk abin da kike so ki faɗa min ga mamakinta sai gani ta yi maryaman ta ɗago da ganinta ta riƙe mata hannayenta tana so ta yi magana amma ta kasa furta ko da uffan sai gurnani take kamar ma kukan damisa miƙewa barista iri ta yi ta miƙar da ita ta nufi kan gado da ita ta shimfiɗe ta ta kamar ma wata karamar yarinya ta zauna kusa da ita ta shiga tofa mata addu'o'i bata ɗauki dogon lokaci ba ta yi bacci ko da yake ko datti ma da ƙazanta da ɗauri da datti da ƙazanta da ɗauri zai iya hana ta bacci. Cike da tausayinta ita ta tashi ta ɗauki kot ɗinta ta fice daga ɗakin. Ta tarar da baba zaune a falo ta buɗe jakarta ta ciro Ƙur'ani a MP ta ce gashi baba don Allah ki dinga kunna mata. Zo, zo na nuna miki yadda ma ake kunnawa baba. Baba ta matso kusa da barista ta nuna mata ta yi sallama da ita ta fice. Har ta shiga flat ɗinta ba ta haɗu da kowa ba. Hamdala ta yi haɗe da gode wa Allah da ya tseratar da ita da haɗuwa da kowa a wannan tafiyar. Da yake lokacin sallar magariba ya gabato dare ta wuce betun ɗinta ta yi wanka da alwala tana gama sal tana gama idar da sallah ta sauko ƙasa ta tarar da salama da bintu suna kallo da ganinta ma suka miƙe tsaye sallamar su ta yi sallamar su ta yi suka fice zuwa flat ɗinsu na 'yan aiki ita kuma ta shiga kicin ta yi ta tara dama Aliyu abincin da zai ci. Ko da ya dama tana bedroom ɗinta da take upstairs, tana shirya kayanta a closet da aka kawo daga wurin wanki. Yana buɗe ƙofa suka yi four eyes. Ya saki mata ƙayataccen murmushi, ita ma ta mayar mishi da martani cikin tausasa cikin tausassan murya ta ce, Sanda zuwa yallaɓai. Ya galla mata rara cikin zula ya ce, Ke, ke ba ƙauyar lauya, ba haka ake tarban miji ba, kin ji ko? Ba ƙauya kawai. So sai ya bata dariya tana riƙe da white sleeve da za ta saka a cikin closet ɗin. Ta, ta tako cikin takunta na salon tafiya mai ɗaukar hankali tun kafin ma ta ƙaraso su ya ware mata hannayen shi. Babu ɓata lokaci ta shige sai ya yi mata kyakkyawan runguma. Daga bisani ya cire ta daga kirjin nashi kafin nan ya lalubo bakinta ya haɗe da nashi. Sai da suka yi mintuna kamar bakwai haka kafin nan ya sake ta ya karbi rigar hannunta ya nufi kulosi din yana faɗin to bari na karasa jera miki kayan ko je ki haɗa min ruwan wanka to ta faɗa tare da nufar kofar fita dawo ki haɗa min anan yau a batun ɗinki zan yi wanka ta karashe magana yana mata wani tsadaddin murmushi ta kalle shi tana mayar mishi da martanin murmushin kamun nan ba tare da ɓata lokaci ba bata tanka mishi ba ta shiga bayan gidan ta haɗa masa ruwa a cikin batul da ruwa ta fito tare da cewa na haɗa ko ya cire kayan jikin shi ya shiga wanka yayin da ta tattare kayan da ya cire ta zuba na wankewa a cikin laundry basket ta adana masa mara datti ɗin tana zaune bakin gado ya fito da wuri da tawul ɗin hannun shi riƙe da ƙarami ɗaure da tawul hannunsa kuma riƙe da ƙarami yana tsane jikin shi kafin nan ya gama shafa mai ta je ta ɗakin shi ta ɗauko mishi kayan da zai yi amfani da su. Suna kammala cin abinci suka dawo falo. Ya kalle ta ya faɗaɗa murmushin shi tare da riƙo tafin hannunta cikin nashi ya ce Amina ina saka ran gobe zan iya yin tafiya zuwa Lagos zan ɗan yi kwana biyu kafin na dawo don Allah ki bincike abin da babu a cikin list ɗin nan kin ji ko shiru ta tana kallon shi jikinta ya yi sanyi saboda tun aurensu bai taɓa tafiya ba sai a wannan karin. Ganin yadda annurin ta ya ɗauke cak, ya san cewa bata ji daɗin zancen tafiyar nashi ba. Ya janyo jikin shi yana shafa bayanta a hankali ya shafa ta. Ya manna ta da jikin shi yana shafa bayanta a hankali yana faɗa. kar ki tashi hankalinki kin ji wifi? Ba zan ma wuce one week ba kinji Girgiza kanta ta yi kamar ma za ta fashe masa da kuka. Duk da ma ta yi wani kala. Cikin shugaba ta ce gaskiya yallaɓai one week ya yi yawa. Ina ma laifin two or three days. Yar dariya ya yi tare da jan hancinta ya ce, Bai yi yawa ba, baby, kaman gobe ne za ki gama na dawo in kuma in kuma ma kina zuwa ma ki shirya ma mu tafi tare. Kin ga daga can ma sai mu yi honeymoon mu, ko? Sannan fuskarta ta yi a ƙirjinsa tana girgiza kanta, mm kawai dai ka yi tafiyarka, Allah ya dawo da kai lafiya. Dungure mata kai yayi yana dariya ya ce ashe damuwar naki ma na munafurci ne ma ba na gaske ba ne. A ah, da sai ki haɗa kayan ki, kawai mu tafi tare mu ƙare sai mu wuce kawai mu, mu, ci kare mu bawa ɓabbaka a can. Miƙewa ta yi daga jikin shi tana dariya mai ban ma sha'awa ta ce ka ci abin ka dai kai kaɗai ni ka ga tafiya Ta haura sama ya bi bayanta da kallo ya haɗe yawu. He wish a daren nan ta ba shi haɗin kai. Da sun raya wancan daren musamman ma da garin nan ya ɗau hadari. Kowane lokaci ruwan sama ma na iya saukowa ma yau ma da za ta da ta bashi? haɗin kai. Ya lumshe idanuwansa yana jin wani irin sabon dizaya. Ya miƙe da sauri-sauri da ƙyar dai 'Yanufi of Chess' kai tsaye ɗakinta ya wuce sai dai fa ba ta cikin ɗakin nata. Ya yi tsaye yana jiran ta fito. A tunanin shi tana cikin wurin wanka. Da ya ji shiru dai ya yi yawa da ya nufi bathroom ɗin ya duba ba ta ciki. Ƙayataccen murmushi ya sake tare da wargar da sumar shi. Ya shiga tsotsar flowers ɗin shi saboda ya gano tana nan a bedroom ɗin shi. Zuciyarsa fal farin ciki. Ya fice yana tura ƙofa duk da ɗakin dai bai da wani wadataccen haske, hakan bai hana shi ma hango ta kwance ta lulluɓe rabin jikinta da blanket ɗin ba. Shegin murmushi na gefen baki yayi Ya cire rigar jikin shi a hau kan gadon ya kwanta bayan ta ya juyo da ita suna facing ɗin juna, still dai idanuwanta a rufe. ya hura mata iskar bakin shi akan fuskar ta turo baki ta yi tare da ture shi ganin za ta ɓata mishi dare kamar ma jiya ya sa ya haura saman ta ya saki mata nauyin shi da ƙyar take iya numfasawa ya danne hannayenta yana kallon cikin idanuwan ta ce ke me haka ne ko yau din ma fa ba kya so ne gyaɗa kanta ta yi alamar eh ba ta so ya wurga mata katuwar harara tare da faɗin wallahi baki isa ba yau kam dole ma ki hakuri ki bani haƙƙina ta ruwan sanyi ko na ƙwata ma da ruwan zafi bari in faɗa miki. Ka ji min yarinya, ka ji min yarinya. To wai ma ni, ni in tambaye ki mana, saboda me ma dadi ya kafe ma sai da ya aura min ke ne. Bai jira jin amsar da za ta bashi ba, ya ci gaba da cewa saboda ki dinga yi min kwalliya ko? Ina kallon kyakkyawar fuskar da surar jikinki, ina haɗiyan yawo ba? Haka ne ko? ko kuma ki dinga girka min abinci mai daɗi in ci in ƙoshi in bi lafiyar gado in kwanta in gagana ko? To idan ma kika ma ɗauka idan ma haka kika ɗauka ko to maza maza ki farka daga bacci kuma ki farka daga mafarkin da kika fara nan. Wannan abun da zan yi miki shine dalilin da yasa dadi na yace a kan sai na aure ki ya nace saboda yana ma da yaƙini ma zaki kawo min farin ciki a rayuwata. tsawon ta Amina ban taɓa jin desire kowace mace ba sai a ki. A da ko da a da ko da nake koya na ga mace ko ɗar bana ji ni kaina ina zargi ko dai bana da lafiya ne ko kuma ma ni ba cikakken namiji ba ne. ashe ma ba haka ne? ke ce ma wacce ma ubangiji yi ma tanadi na idan ma ba so kike na afka wani rayuwar wani mummunar rayuwar ba wafi ki bani haɗin kai Muraya wannan daren kin ji ko? Shiru ta ta kasa ko da motsi. Hakan ne ya ba shi damar connecting ɗin su ya ba ta wasu hot france kiss. Wani kan france france nan da ake ta saka wannan kan mutanen Faransa dama abubuwan ku daban ne. Hannayen shi da ba su ba su jin magana sai yawo suke a sassan jikin shi. A kai a sassan jikinta with full excitement. ya yi undressing ɗinta ganin yadda mata ke responding ɗin abubuwansa ya sa ya addu'ar saduwa da yali kawai ya sarrafa ta sarran shi tun tana jurewa har ta ji abin nashi ma fa ya wuce na hankali fa ta fara kuka tana yunƙurin ƙwatar kanta ta ci gaba da yi masa magiya bai ma san ma tana yi ba ya yi nisa ba ya jin kira saboda lokacin akwai kiɗe-kiɗe da raye-raye ko ina wurin ihu yake babu abin da ake ji ko kaɗan bai sassauta mata ba har da ya ji dai ya gamsu sannan ya mirgina gefe yana mai da numfarfashi a hankali take sauke wahalallen numfashi saboda azabar da raɗaɗin da take ji a can cikin cikin abun nan ɗin duka duka a nan gurin na dakata sai mun haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance ba don komai ba ya yasa na dakata a nan gurin saboda lokaci ya yayi asuba ta yi sai da safe